sa abu da nake so da ke ki kwantar da hankalinki ki bari da daddare zo ɗauke ki mu je can mu kwana mu huta saboda mu guje wa hayaniyar da take cikin wannan gidan nan. To shi ke idan wannan ne babu da Allah ya mu da dan dare ne kawai sai ka zo. Allah ba ne an ba. Allah ya tsire wa karuwa. Lallai karuwa ta nuna mu cewa ita ba ɗan goyo ba ne. Allah ya tsire wa karuwa. Wato ina can ina mu ba bace kuma kano ba yar goyo bace ni ina can ina kokarin in ga na ta miki na zo na ta miki ashe shoke nan kin kawo wani ya zo yana ɗebe miki kewa ni ina can gasa karkari can gasa shakya kina nan kina ma wani hidima wani zai ƙari da ke ni ba ƙari da ke ba ina nan ina miki hidima kin mun wannan tsiyar masu iya magana hausa suka ce aikin banza uku ne ciyar da agola ta'annan ciyar da ƙaton banza ta'annan kuma sai ciyar da karuwa sai shiga maganar da ba taka ba to hama gwanda ciyar da agolan ka samu lada ka kawar da wannan magana ka zo ka ciyar da agolan ka samu lada amma ni yanzu na fi yadda da aikin banza biyu ne eh shiga maganar da ba taka ba da ciyar da karo da aikin banza biyu kenan amma ciyar da ciyar da agolan wannan lada za ka samu ar wahala ina can ina hidin ga na farin tamiki na siyo nama na siyo leshi wai dan faranta miki ba shi ba a cikin lissafi dan ka miki ga na faranta miki amma ina da aikin banza na zo na tarar da ke da wani katoto idan banza aiki wani wanda ba ina hannun ba ashe wannan hidima ba ba yar kirki ba ce duk wannan hidima saboda ita ne kin ga ga kayan shayi ga fa har da leshi ba mu shi a cikin lissafi na kawo da fara mata mata sai na tarar da ita da wani katoton ba tun da ke Allah ya ci shekin go ki je ki hidimta wa kanki ke kanki kaɗan ne daga cikin eh, farantawa irin tawa ban ji ba abin da kika ce ba kaga an kuma kenan mace ta haifa mace ita ma mai ta ce min ta gode da ƙwarin gwiwa in ji shi lafinta na gode amma sai ta mu a ciki mai na gode aka ce kanin jatuminta ne ba ko kanin jatuminki ne ake duka da ce godiya ne ba dai ba su hidi ba su haɗaɗa a nan ba muka haɗu da ki